hukumar efcc ta gurfanar da matar gwamnan jihar kogi a gaban kotu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da zuwa tashar dan isa 91 da ya kuka zo tashar dan isa 91 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanar wani labari mai abin almara ya faru ne a jihar kogi inda hukumar efcc ta gurfanar da matar gwamnan kogi wato rashida yahaya bello a gaban kotu bisa zargin almundahana da miliyoyin nairori wadda ake ganin matar bai dace a ce tana matsayin matar gwamna an nemi irin wannan kuɗi a rasa ba matar dai mai suda rashida yahaya bello an gurfanar da ita bisa zargin ta da naira biliyan uku wanda ya ɓace babu inda ake zaton tasa kuɗin matar gwamnan jihar kogin da ya da yahaya bello ta sa shahararriya ce wacce take yawan kwalliya a social media matar gwamnan jihar kogin da ana bincikanta ne da wannan badakala bayan da ba mijinta yana gwamna mijinta shine gwamnan jihar kogi dan takarar shugaban kasa a ino jam'iyyar apc wanda aka kada shi a primary election ana bincikar matar gwamnan jihar kogin ne rashida yahaya bello bisa batan wa'yansu kudade da suka kai naira biliyan uku wannan abu ne yasa efcc take tuhumarta duk da dai cewa yawancin matan masu faɗa aji ana barin su ne har sai gwamnatinsu ta kare amma sai aka ga kwatsam ita kuma wannan an kai ta kotu akan wannan tuhuma ba tare da sai an jira mulkin su ya kare ba da shi da Yahaya Bello dai an rasa inda ta batar da wannan kuɗi ne bisa zarge-zarge da aka daɗi ana yi mata. Da shi da Yahaya Bello ita ce matar gwamnan jihar Kogi wanda ake ganin cewa a yaya aka yi kuɗi tana matar gwamna har ta batar da naira biliyan uku wanda ba kasafai aka fiye jin irin wannan ba ga matan gwamnoni. ba kowane gwamna ne yake iya ba matarsa dama ta batar da kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba kamar yadda shugaban hukumar efcc ɗin suke tuhumarta kotu dai ana jiran a ga irin hukuncin da za a yanke mata a'a idan an yanke mata hukunci mutane sun zuba ido a'a za a yi hukuncin da ya dace ko ko za a bi san rai domin kuwa duk matar gwamna ba lalle ne a iya mata wani hukunci da kake ganin za a ɗaure ta ba har sai sun sauka daga gidan gwamnati su kuma suna ganin efcc su suna so a ɗaukan musu haƙƙinsu a biyo 'yan ƙasa haƙƙi dangane da wannan kuɗi inda ta batar da shi sai ta fito da shi da da yahaya bello dai an daɗe ana tuhumarta da wannan zargi wanda ba a taɓa yin magana a kai ba sai yanzu hukumar efcc ta ɗauki mataki kar ku manta idan kuka zo tashar ɗan isa na tuwon ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora muku sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar ɗan isa tashar ku ce sai haɗa mu na gaba